ana da wato ina gaba kai, kiyon zuwa ba yawwa sai da kanan to jima ana kwashe ta ana kwashe ta an hmm? ji ba a kwashe ana kwashe ta sai ta je wani wuri sai yan security da zuka je suka je ne kan shi sai zo su ga a koma can yayi ne ba sun kwashe ta ba sun sai ta ko yanzu ba da haka ake da mutane daga jam'iyya zuwa jam'iyya da kudi za zana Kuma misali na ce wa kala da jami'a wani idan na kayi na na kayi na tsaye tsaye kwashe maka kashe na ya kwashe ma har gwamna kai kai kai kai gaba ɗaya ta balle ha bai isa ba to haka duniya ce haka duniya ta gida mai duk ƙanana ƙananan abubuwa masu gudanawa tsakanin ma haka suke gudanawa kan policy ana bambanci illa bambancin zafi ana kwashe ruwa in ya je masa irin wani nau'a akwai wani hayaki tashi masa an yi hayakin su kwangin ma kansa in ga ana in an tsora kwangin wanda can na wajen mu kada zaƙe ba ɗabi'a zuma ne na duniya ba kwangin wajen mu idan ka tsora kwangin kaje kaga ana yafe shi ne da kashin sharu a fafe wani ko haka wata ƙarya a fa a huda inda za ta shiga idan aka fafe aka sa sai a ko me alakanta da kashin shanu tana da wani zai alaka ne kuma da kashin shanu to saboda na aka lallance aka lallance aka yi haka to shikenan to kafin ka sa wannan ka sai ka rufin hayaki ni kai turaren ba na tsafi ne ba turare ne na ga mai kashi ne mai mene ne amma dai gaskiya ni ma ban shi gaskiya na san ko wannan turaren ba ba zan ce ba zan ita da kaza da kaza a ce hada ba amma tabbas ana turare kana yin turaren nan ka je ka gama ka je ba ta fafi ta ga zuwa ciki kaga in ka da yana da kungiya bai duka bai ga zuwa ba na take sai san ta ya zan kaga ka ga kungin ka nan ga kungin ba da masu yasir shi ke nan sai ka zo da zumarka kullum kila mata shekara da shekara suna kwanci abin sa aure ya zo ya ajiye kwangiya sati ɗaya sati biyu sai ga zuma kada zuma a ciki ko ba ta da alama zuma waye sai dai ƙarshen sa yanzu in yi kalli lamarin saboda dukkan mu muna tsoron zuma zai je to rufe masu ta ji maliku na magana akan irin wannan fatan zuwa ana fatan sa tashi an nemi kuɗi iya neman kuɗi kuma da haka shin ka ji ma kuna magana wurin hukuncin wanda ta sace zuma kamar misalin ana magana zuma na amin kaji ne ai je ka samo zabo yana gida sai ya suta lai suna yawo a cikin gidaje ya tsallaka nan tsarkar yi ta cikin zabin wa'in cancantar kana kallon shi ba ka ba na kowa ne ba zaben gari kana jin labari zaben kana gidan wani zaben kana gidan alhaji ba zaben kana kaza ya bar na gidan ya koma gidan alhaji ba ba kana bi ka samu ka ce shi da lafiya na ta koma shi gane zan haka ne amma da dangar shashi tar aka ga zaka ba sai shi fara ba wanda san inda yi a bakin rafin nan kuna ko da ke da wuya ka ga zaka sai dai ka Mun sai dai a ce maka bayan wancan gwanan alade ba bayar ina an tsallake an wuce gonan poli kina gonan poli ma za a iya ganin zabi can haka an tsallake amma tsallaken kwangiri ana iya ganin zabi ko tsallake ya je can ko ku saka masa alama ba na kan in wani cike shi kana kallon ka ga zoben ka kana kallo a jikin sai zai ce ba a daji na kama shi ai ma arba ba ka je suna ba da labari sun ga wasu tsuntsaye kowane tsuntsu na da alama ko kowane tsuntsu na da alama ba suna cewa wai ma wasu tsuntsaye ne da wannan magana ta taso suke ganin su a nan wajen eh, burwe da ne ko wajen dajin gurdin da dajin kashewa suna da alama yawwa masu alama ko ha ka ji gaskiyar maganar ba to wasu su daga ingila ne wasu daga kaza ne akan gano daga inda suke tafa su zama ya ka da wani tsuntsu na bature ka gan shi a labarmari amma kawai naka ne sai kai abin nan naka to haka amma da a cikin gida ne bai tsallake nan ba bai tsallake nan ba bai tsallake nan ba dan kaga yanzu wanda wuri kan manu ne ko hanzu kana cin iri. da ka gana suna yanzu zabin mu daga nan isa ka tsammani ya namu ne amma yau ce tsammani kula ka can yi shiga cikin turaren nan sai ka je ka kama hmm je ka kama ka da ga shi da alama gana kallo ka gani ka ga me ya abrogation ɗin kinkinan KKM ya ji sun tsunga alama an rubuta KKM a ka gama ah. sai kamo kawai ke daga gama sai ka ba ka ba to ko kana kamo shi ka cire shi kuma sannan kai abu na kaga kuma ka zama da dangan kai iri iri ba za ka ba shi abinci ba ka kona shi daga gidanka yana nan ka je shi nan haka don ka ka auna shi ka jefa ka ce kurkure kure aka mu na zai mutu ta ai malam saboda shari'an ba wannan ake yi, ba su ma ai ba demokuraɗiyya ta ba su ke su suka fare ta dukkan zuwa demokuraɗiyya kai ne cikakken are ka a cikin shi a yar kawo wannan yaushe za ka samar da tsari wanda zai daidai da musulunci a gaba wanda turin kansa ina cewa ka ɗauki na ga a cikin banzan wurin ba tsakani dai in ma dai tarbiyya ko a madarsa yana cewa mu turawa da za mu kashe kara dubu muka kai martaba da ilimin muhammadu da ya kai cikin al'umma da mun ci nasara shi ko ya samu abun arabin rabin arabin a ma ba ma kusan karni a kwatan ƙarni ya ci nasarar da muka shekara dubu ba musamman ai ba sa haɗa tsarin Allah da tsari ban Allah ba ka dubi yadda suke kashe kuɗi a kan kirkumanci ina ina mu ko fiye kama in yi musulunta ce tsasta muke ta ba ka kuɗin ka ajiye maka a sace shi ke na zan zai je kashe ai ta karaya shi addinin kusa ta ne ba fata ne ba mutumin ne maka ma addinin ne ma fasin da mutuwanci ne su kana ce ka kama kaza yanzu nan za a darajar ta ka za ka girmama ka da saka a makaranta kin kana da wani ɗan shi mana cin da ka za ka kafa mu duka a kare ka ka je ka bobo can ka dawo nan wasu ka Amerika don horar da su wani a horar da shi a can a tashi turo shi wajen mu ce ai kiristoci na zama kirista na je an kai ni an ba ni sakatare ni ne sakatare kaza na arewa ni ne kaza na arewa amma sai aka sake tura aka tura ni america ne yau karatu sai na garin dawo gida musulunta sai an tsara da wannan ya dawo ne sake wani aiki saboda kana ba za a ce ba za a kashe shi ba za a kashe shi amma yi aiki mu gani wannan ce yi imani can koli fa sayar Allah amalaku idan Allah na yadda aikin ku to zai nuna maku mu mu ma za mu gaishe duk na kirki da kai gari kanka muna kwalanta kan ba abun da ba kuma nan Najeriya ba akwai masu aikanta tabara ba an yi wannan zaman na samun tsuntsu na farauta na menene da ne ba abu da fasahowin da akwai amma zuwan wannan tsayan da duk ta kushe ƙoƙarin hmm? Isha mwaye. Ran sun ne. Ɗan musulunci ya faɗi kafin dai nazarin demokaradiyya. Musulunci ya riga su. da musulunci duk ina shekara ba a ce kaza su fasahar ingila da faransa sun same ta ne a andalus lokacin da ingila suke turo ɗalibai su karanta bayan yakin kirkosi na farko su zo iya su zo andalus su yi karatun fasaha ba karatun addini ba sai dole a kaza a lokacin nan an firamarin andalus yana karanta qur'ani tiyan tiryan ko yana karanta littafi tiyan tiryan fasto yana wa a Ita suka samu wannan ba fa a kwatanta fasahan bature da addinin musulunci. Addinin musulunci ne farko. Ai ga ta fannin a ajiye suke ta makaranta su. Ba sun ga ya kare ahalari ba. A ya a biya Ai yanzu an ce maka musulunci ya kare ahalari a ibiya a risala a mutasar za ka yi هناك أي هكذا يا دوبا كدوبا با حليمان تقوم كبا تون لو كسان نبي سليمان أكي أجل الله كيف إنك لتو جوشي نظري مو إنا يفتو عن زمان نظري با جوفا يتوبا تنمو شيونا سائشي لا جديد في الإسلام ويغسي لا جديد في العالم ما يلا بسابوا دينا سيدا ما يميك سيدا ما يميك أسامونا بكتشمس قراء أنك فتو تشيزك تيني نجي to to amma ba kai kai ba kawatar da abu ne ɗauko kai ka zata ta ba mu a da abin da kika abin da ke ce mu da fala da lalaci a gazu hmm? sai ya da shi da fala da da lalaci shi ya ce mu daga an aka ce lalaci an gama farma duk ma wata tsiya ta zo da za ka tsora shi kan lalaci amma an yi abun da ba don ban san abu ban nuna ba shi akwai shi duk annabi su zai ba to ai annabi su zai ba ma ba shi kaɗai na fi da ya san da ilimin a wasa wurin amma shi ya haɗa ilimin da mu'ujiza kafin a yi gaje-gaje a kashe shi mu'ujiza ta nuna masa ga yadda yake yanzu inda za ka bi yan rukuya nan ba su ce maka ga yadda ake a mallaki gado yadda ake aika ba koran na wani dokta zai da cin mala hmm, a san kama kawai kafin ainihin ah, a kenya ba ya ba tsakanin morocco morocco nan ne da kodai algeria har ga yadda ake da wani wanda ya a kan aljanu kaza kaza to tura wannan ma kansu a faransa ga yadda ake da aljanu kana ke kai ni ina musulmi za ka zauna kwallon na magana aljini ai mumin ya fi karfin aljini ta manta akwai maganan aljini kasa da musulmi suke kasa da mutum suke mutum na gaba da su dalilai a taɓa aiko aljini manzarewa sai mutane wannan yana mutane suna gaban aljini ga wani aljini zai ta zuwa da shi dan adam bai shi babu kai dai barabara Allah kan wannan barazana suka mamaye ka ma Qur'ani ya bada labari ba da mu mun ɗauka babu wani abu tunda muna jin mutane suna neman katanga daga aljanu ashe mai ba haka ne ba kan gaba da aljanu yake ba wata fasaha da za ka gani sun kamar misalin ne mutum kan ji farawa ne wanda ba cikakken farawa ba shi bari ne mu laya da su ba ne mun laya bana zai fi daga cikawo Idan dangara ne sai tsarsan ya kama. Jabar da alaya akwai bi bango. Bello kara sai da haka in kara sai da sai Sai ka shigo. Sai ka je ka je inda kake ajiye ku sai ka rama. Sai daga na sai ka ɗebo kai ka ɗebo sai ka rama sai ka fito kai ka tawo. Wani wa yi wannan dai bahaushe ne dinga kashe kuɗi har yi mutu kuma da samun wannan maganin ba. amma labarin sa gama duniya akwai biban mu ai kaga ba dan karamin abu da mallam ya bada kan kani ne a su ke duk wanda yake akwai wanda ba ba ta kamawa ya zo ne in yanka kuma ka wajen ai kaga wannan a wannan tsafe ta dan karami ko ka ba ta ba. shi wannan zafin shi zai ka sa wuta ba ya da ma illa da wuri inda duk wanda zai yanka ka ba take ke sai dai dan karshe ka da zuwa da kanan ke haka aka waye gari ba a taɓa samu ba sai da ba da labari wani ya zo ce wani zai da aka kai karami bai gaba da an jima rauni ba wannan idan ita kaza Allah ji kansu ne su gungu shi kuma ce ya kara ne ya kara ce kuma da riga shi mai wannan ce zai baka amanta ko da kuka mata ko da kuka ya kuma amma ban da malam hmm? Ah. ita wannan wutan taurin nan wannan tauri ne annan mala da bai magana da wuce dai bagar shi dan taurin da ke Najeriya na su ina yan kora ina ainihin dakarun sokoto ina yan gari kaza ina yan gari kaza yan ne wanda suka goge a harkan farauta ina mai cewa in je in je in yi iro a gari kaza ba kaza ba ta yan wannan hakuri ne aka samu wani ne iri a tsari ta wannan ba za ki nan don da jiran ka kaza mata ne har ba faɗa ka haɗa su domin suka yanka shi ne ihu sai ne ihu a gari kaza ba za ta yanku ba sai ga shi kofin yanku wannan kira kitan nan fa wannan na duniya na malam ta yake ba maganar aljini kusan tasa'in bisa ɗarin za a yari kawai abin da ya sa za mu yadda aljini akwai aljini tabbas suna kayan iska cikin su akwai mummuna cikin su suna sarrafa lalata duk wanda ba san komai ba amma duk wanda ya san Allah ya yi kaza ya kama Allah don mutanen an ce ya san Allah sai su tsaka wanda ya karatu ya san Allah sai ka karatu ba ka san Allah ba sai ka hatta Qur'ani ba ka san Allah ba da kake wajen mu'amalan baka daina cikin ba ka daina cikin mutane ka daina kaza ba ya ba Qur'ani ta su a gare ka don kakan ta tsane ba san Allah ba yanzu galiba ne da ka kace lalatan su duk suna akwai ƙarya sai ka ji ai tilani yake aljanu sun bayyana duk da abu da ma sai na sai a jarra lana sai ba ka dai sai ka na tura ka sai lalan gaskiya ne ƙarya ce sannan waɗannan yara ƴan rukuya da gani a gwanin nan naku kuna kai musu matan ku kuna kai musu menene da kai wani turare in aka watsa shi dole ka fito. Kanta da ka fara haka ba a ce to ya zo aljanna ya zo aljanna ku ci gaba da karatu aljanna ya zo yare ne haka kawai yan suka ce yarinya tana da aljinu suna son ta zai ce to yanzu ga na ga alama tana da aljinu saboda haka nan sai a hankali kuma su kama su ba sa mata wannan turare da zai ji kar da kar da suna abin nan ce to zai zai kai mace ta. Mutiyan

su ce hanya hanya ne kofi ne, ni dai bari gida so na mu na iya hami ago so rasamu fil hakabainu fi jaga isaidi hukuncin masu shari'an nan guda biyu sakamakon farautarsu wasu وسئل مالك رحمه a عن الحكمين إذا حكم fi جزاء الصيد tattala aka yi hukunci wannan ice kaza za a bada wannan ice sam ya gama bincikensa ya gama aune-aunensa ya gama latsa-latsansa ya tsaga ya tsaga ya ajiye ice kaza za a bada su ta samu sabani a yi ukadu min ta hina? an yi da hukumu bai na kuma shin sai a ɗauki wanda ifi sauki kuma ainihin za a ce a ji a sake kawai sai can zaɓa kala kawasar kalan jam'iyyar da kuma bai da sai a sake hukunci a tsakaninsu Fala waye kenan maliki ko ya buga hukumu fihi a sake hukuncin a ciki sabo gaira kuma hatta ya sami'a ala amri har su samu haɗuwa a kan labari kaga nan ne ake cewa musulunci yana da adalci ka duba hajji dabba dabba tun da dabba nan a tsuntsu ma tun da ake za ka farauto kurciya ba sai an sa alƙalai biyu a kai ba alƙali ke ba kurciya to yaya wannan zai manta wani ɓangare zai so za a wata shari'a ka kai wannan wane mutum wannan fatana magana ne kan wanda ya halicci mutane da shi ne ba da wanda wancan ko wasu kafin man zaune suka zauna an karfafa kake magana masu bautan gumaka ne a kan aristo ne bautan gumaka ne duk fasaha su a wurin tunanin masu bautan gumaka yake ana kada shi da masu tunanin Allah in shi ya yi tunani mala'iku suka tunanin wancan kuma ba ma mala'iku ne turo da lokacin malikin mutum حتى يجتمع على عمل كذلك قال مالك رحمه الله قلت فهل يكون الحكمان وإنما صاحب شيء قد في جزاء قريبي غير فقيهين يبقى مثلا شريعة فهل idan mutanen arziki ga wasa da ta faso ide kai ko kenan wayannan mutane ba yadda an yi magana magana nan ba ta da komi ya karewa ko da magana aikin hajji na an ka koma baya sai ka yi da gaske za ka ga daga ina ka taso hmm? karantawa muke yanzu maganan tabu waye mu wani sabon magana muke so mu ji sabon sabon su ko yi ake yi ake kuma duk abin da aka mirgino ba yi shi ba. Sun ce ai ba a haɗa gudu da sosai. kana malam kana kasuwa kana iya fara malam ɗinka kasuwa daga nan sai ka watsa da kasuwa kana iya fara malam ɗinka daga aiki ko ba za ka yi wa kana aikin gwamnati kana malam ba ai dole ka tarkata aikin gwamnati ka je shi gefe guda ka koma kai malam ɗin cikin malaman nan gaba da wannan cikin gwamnati ba su kuma aikin gwamnati in ma wani albashi aka yi masa sai dai ta da ma shi ba na shakka Ahmad bin Hanbal ya ce ma ga baki kashi har ya zo ya koma galabai cin abincin da kullo daga gidan gwamnati ba. Kuma gwamnatin ta halar jikokin annabi ne ke hukunci. Kaga nan da an ka tsaya a nan a irin ilimin mu sai ka ce to lalle gwamnati kafira ce shi bai ce ba. Bai ce kafira ce amma ba zai ci abincin gwamnati ba. so ɗaya ɗansa ya karɓo tutan gwamnati ya kawo gidan ya kuskura ya ci daga nan koyi shi a gidan gaba ɗaya ya canza masa ƙofar gida duk ɗan ana bi ta ƙofar gida wancan baya ko ka ɗauka ta harka ta gwamnati ta zo maka a lokaci da baka da iya tsaye wannan sau sai dai ka sanya da zaki wannan ka killa shi kaza wannan ka killa shi kaza kuma da abin jinga wannan kacin na shekara wannan kacin na shekara daga nan da ne. kuma yadda aka yi ne ya sunan gonan nan da ya bar aiki umar ya turo masa da dukiya kaza kaza kaza kaza eh abun nan ya ce a ah, kamar ita masa da faɗansa matan sa ta ce a'a ka je a raba wa talakawa ta ce nan ma sai muna da talakawa raba wa talakawa nan kar ka raba talakawa to ba shi ta yanan ce ta ce aka zo aka dinga kullawa aka dinga kulla kuɗi kafin yin maka rabe su har yanzu dai ina nan na sun nuna muku imam ahmad bin hanbal bai taɓa cin kayan gwamnati ba inda za ka gano lokacin da gwamnati ta yi maka duka ya warke da raunuka duk naman ciki a rufe kullum ba lafiya kullum ba lafiya jiki ba daɗi. da suka ce tsohon kure mutu in ba ku abin nan ba dole a yanka bayan a sun naman nan marakan a yanka nan ma duk naman marakan inda bulalun nan suka dinga dubbe sai an yi jama an fafa fafa da naman da ke ya sama da yawarki a san su yawa ke likita zai ke to na samu maganin ka ya to na ka yace ban jiya babu magani babu kauda babu abin da ake tsigawa babu kayan fesawa babu sumarwa kawai shi ya kifa ciki da shi ne riga da wannan da ta kasa wukar tunawa aka yanka ta yayayaya yanzu wa shi har yanzu ana faɗi ma sai ka je kana tsagawa kai ka san ba yin abin sannan aka buɗa aka fa hannu aka kwakulo wanda naman da bai ba aka fa aka yanke aka kwashe yana cikin masu taɓa ce ce Allah ka ji ɗan halifa kai likitan na ya ji za ka ce Allah ji ɗan halifa mutumin da ya ce wani ce kai jikan annabi ne jikan wani zai su mamunu jikan annabi ne ba na so gobe kiyama in tsaya a gaban Allah da jikan annabi na neman haƙe da sana ya fi ma tun da annabi ya sai mu kula da danginsa mu kyauta sawa danginsa to muna kyauta sa masa wani kenan ba kafiri kaurin yau kaurinsa abincinsa dai kamu ya mu yare duk da mana wani za a fara kuɗin ka ji na ba ka fi aikin hajji har kana ja kana kai bai kuma da biya daga kuma ka da a jiko wannan fa kana kula da shirin da suka yaran nan a da kuma a jakafi na ɗauka da ya fama kiki a maganar malamai ba malamai an yan siyasa a layin malamai siyasa ba ka ina ba na ce maka da mazan magribi kin malamin da kana kaɗan zai asa din ina cikin wani su shi zai gasa da fata wa'azi ibn al-qayyim ya faɗi nan muka karanta da ta ga barkon zo da karatu ba cewar malamai sun tare da yanzu ya malamin addini yana da wuyar samu za ka yi tafiya ka دزاليه ناس من هذا مكان هذا كنا نقدر نزاري ما يرجعش وشي ما يوصل هذا دزال كم مكانه مكان هذا بس كم مكان نكمل هذه لا كذا دوبين هو تكيكا قطان تكانت هذا هم اللي بينهم بل كل شيء كانه هذا مني يو أجا بهم اللي بينهم بل يامفتي مني شيء باك بني باهم بينهم بل يني أكيد يو تقدر تعمل شيء آآ rasun da yake sa kai wannan matsayi to ba mu ba mu wa'incan su ne malamai wa'incan su ne masana ina muke ai ba zai rufa kinayi ana magana ne masu hukunci a ah, ka ba zai rufa kinayi ba إذا كان عدلين أن في قول ذلك قال لا لا يكونان illa aini kuma halalai kuntu ara'aita ban labari in haka ma fa akfa idan suka yi hukunci suka yi kuskure haka ma kafa fi ma fihi gudunat bishafi abin da ya dace a bada guduna suka ce ai wannan akuya mai kama da kaza za ta iya isa أو فيما فيه بقرة بشاة أو فيما فيه شاة أيام قطو حكمهما أعور آه، عليه كنت ينسو استقدر الحكم في هذا الصيد أن يميون كنت أولنا نعم قال نعم قلت أتحفظه عن مالك الحج da wannan magana ta sabo ta ne daga maliku halala wannan magana na ne sai ka san shi kalan kan ka san matsayin kuntu ko ya isa ka ya isa ka shi hmm? eh a dabba dai buduna ba ce wata ta ba shafi ko akuya ko tunkiya ko mai ne shafi